only 684 tested positive to the coronavirus out of the 13,844 so far tested. In the coming days, we hope to receive more evacuees from different parts of the world. The national coordinator would elaborate on this, giving further details at what would happen going forward. Babban sakataren gwamnatin Najeriya kana shugaban kwamitin ko ta kwana na shugaban kasa da ke yaƙi kan cutar coronavirus a ƙasar kenan, Bos Mustapha, a taron manema labaru a makon jiya inda ya tabbatar da cewa mutane 684 sakamakon gwaji ya nuna sun kamu da cutar COVID-19 a cikin mutane 13,844 waɗanda aka gwada kuma kaso 80 cikin 100 a cikin su matasa ne. Ya zuwa yanzu dai mutane 14,906 ne aka yi nasarar dawowa da su daga ƙasashen kasashen ƙetare na yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban da ke lura da tsare-tsare na kwamitin shugaban ƙasa da ke yaƙi da cutar a ƙasar baki ɗaya dr sani aliyu don sanin wasu hanyoyi ko dabaru ake bi wajen tantance waɗannan mutane sai ya bayyana min a rubuce cewar ba shi da masaniya kan cikakken adadin mutanen amma kaso biyar cikin ɗari na waɗanda aka dawo da su ƙasar a jirage mabambanta a wannan yanayi na annobar sakamakon gwaji ya tabbatar suna ɗauke da cutar duk kuwa da gwajin da aka yi musu kafin a dawo da su daga ƙasar ya nuna aka akasin haka kuma sai sun sake bin matakai na killace kai na tsawon mako biyu kana a basu kulawa yadda ya kamata shi ma mai magana da yawun hukumar na 'yan najeriya mazauna kasashen ƙetare nitcom rashid balogun ya shaida min haka So, first get that. So, on arrival, we ask them over to NCD Kazalika dan majalisar dokoki na tarayya Dr. Yusuf Tanko Sununu na jihar Kebbi kana shugaban kwamitin lafiya na majalisar wakilan kasar ya yi ƙari da cewar. tsari ya tanaji cewa a sa wanda ya shigo idan ba ya dauke da wannan cutan ya killace kansa na tsawon mako biyu domin tabbatar da wannan hukuma za ta kanshi takardun shigowar shi kasa domin ta ajiye bayan bakwai biyu idan bai samu wani matsala ba ya zo a bashi takardunsa kuma za a ba shawara cikin bakwai biyu da yake a killace idan ya je wani matsala to ya garzaya domin ganin likita a tabbatar da cewa ba wannan cutar ba ne ke gare shi su kuma wanda aka samu suna da wannan cutar za a kai su waje da aka tanada domin kula da bayar da magani har su samu sauki a tabbatar da cewa an sake yin wani test wanda yake idan sakamako ya nuna sun warke za a sallame su da ba su shawarwari domin su koma wajen iyalansu gano su da aka yi amfanin shi ne inda an bar su sun wuce da za su je su ƙara yada wannan cutar ga al'umma amma gano su da aka yi nan take ya sa an killace su an ba su kulawa na musamman domin a tabbatar da cewa wannan cutar ba ta illa gare su ba kuma su kansu ba ba su daman su ƙara yada ta ga wasu ba wannan shi ne dama kiran da muke yi ya zama cewa gwamnati ta yi tsaye domin kare lafiyar al'ummanta. A ƙarshe dai gwamnatin Najeriya ta yaba wa shugaban Amurka Donald Trump bisa alkawarin da ya yi na taimakawa ƙasar da kayayyaki kayayyakin aiki na yaƙi da cutar kama daga na'urar taimakawa numfashi wato ventilators guda 200 da dai sauransu. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.